Hausawa Top TV tashar al'umma. So ba sa iya muku gyara idan kun yi rashin kunya. To mu za mu gyara ku da karfin tsiya mu ci durin uwarku da kamace wuji. To fa kamar yadda kuka ji wannan jarumi auwal West wato direban Alhaji Matawalle yake ɗuɗɗura wannan ashar yana yin ta ne zuwa ga jaruma Hadiza Gabon. Mun san masu saurare da farko za ku so ku ji wato menene musabbabin wannan ashar da yake turawa kafin mu saka muku bidiyon ya kamata ku san me yake faruwa rigima ce ta barke a kano inda jaruma hadiza gabon ta ci mutuncin su Nuhu, wato ta faɗi wasu maganganu na habaici a gare su shi yasa wannan jarumi wato awal isa west ya fito yi wannan bidiyo kamar yadda za mu samu ko kamar yadda kuke gani haka jaruma hadiza gaban ce wato ta ɗora wani rubutu ta ce ko a story ba su saka ku ba wato inda a ƙasa kuma ta ce in kun jawo shi ku da ni sannan ta kuma sawa ko reposting ɗin posting ɗinku ba su yi ba shishigi abin da jihar hadiza gaban ɗin take nufi shine yadda kuke ganin wannan hoto Nuhu da sauran wasu furodusosi wato na Kaniwood irin su abba almasafa sun halarci wani taro ne wanda wato wannan shi kuma dan wasan kwaikwayo na cikin shirin fim din big brother wato white money ya halarci wannan taro inda suka ɗaɗɗauki hotuna da shi ita kuma jaruma hadiza gabon wato da ta ga sun ɗaɗɗauki wannan hotuna sa'alinu sun sassaka waɗannan hotuna amma su kuma waɗannan jarumai da suka zo na nigerian fim ko saka hotunan su ba su yi ba a shafinsu kuma haka zalika ko fastin ɗinsa a story ba su yi ba shine ne jaruma hadiza gaban ta ke cewa wannan shishigi ne in kun ja haushi ku da keri wai bisa wato tana ganin cewa sa'alinu sun bibiye su ne don su hoto tare da su inda shi kuma wannan magana wato ta konawa wato wannan awal isa west wato ɗaya daga cikin jaruman kanewa ta kona masa rai bisa maganar da wato wannan jaruma ta yi inda shi ma ya wani bidiyo ya fata-fata da jaruma hadiza gaban din wato ya kace-kace da ita ya bankaɗo wasu asiri na ta ma gare wannan bidiyo kalla na awal isa west ɗaya daga cikin jarumai na kannywood hadiza da kike magana ke cewa da haka muke da haka ake ɗaga namu ki gaya mana wani jarumi na Kannywood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taba posting din shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suke taimaki rayuwarki Allah kuma ya taimake ki kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos muna shooting din bana bakwai na farko aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko Hausa ba ji zo baki iya faɗa ba ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku salamu alaikum jama'a Suna na awwal isa west ɗaya daga cikin jarumai na Kaniwood. hadiza da kike magana ke cewa da haka muke da haka ake ɗaga namu ki gaya mana wani jarumi na Kannywood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taba posting din shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suke taimaki rayuwarki Allah kuma ya taimake ki kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere turo Jamilu Kocila ya kawo ki jos muna shooting din bana bakwai na farko aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko hausa ba ki je zo baki iya faɗa ba ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku ɗaya daga ciki shine ya sa ki a fim kuma wasu a cikinsu suka sa a fim duniya ta san ki Allah ya ɗaga ki suka ɗaga ki duniya ta san ki amma yau ke ce kike da bakin magana saboda ku most of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 aka je yin mitin ne akan ci gaban a akan harkar fina-finai yi ba wai haka kawai sa ga white money suka hau yin hoto da shi ba tsayan gaya miki abin da baki sani ba in baki sani ba ki tambaya ki ji yadda abin yake to da duk abubuwan da ake a social media ba ma magana amma mun ga abin ya fara zama raini da rashin kunya daga yanzu mu zamu fara gyarawa daga mace har namiji zama zamu fara discipline zamu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya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 dan Kannywood wallahi sai mun gyara mai zama idan ba sai mun ci gutsun uwar shi ba ko wace ko namiji ba Allah ya tsina wallahi sai mun gyara mutun zama wallahi Allah idan rashin kunya ce mun ci uwar ku rashin kunya idan kuma ganganji kuke ji ko wani hauka duk mun fi ku idan zaman lafiya kuke so kuma mun fi ku zaman lafiya ya za ku dinga ɗaukar mutane kamar dabbobi kuna hawa social media kuna zagin jama'a ba ku san mutuncin mutane ba wani irin raini ne da rainin hankali dan kutumar bura uba shegu kawai duk wanda ya fasa tsinin gutsun uwarsa inji ni ni awwal isa west duk wanda ya raga min gindin babarsa to kamar yadda kuka kalla dai dama an ce idan baki ya san me zai faɗa bai san me za a da masa da shi ba jaruma hadiza gaban ta yi waɗannan kalamai ne wato na habaici izuwa ga nuhu wato da suka yi hoto da wannan jarumi na cikin fim ɗin big brother wanda ita take ganin cewa wato sun zo suna rabar jikinsa da namu ne ba za a ɗaukaka shi ba bi ma'ana wai da wani daga cikin ɗan kanewan ne ba za su ɗaukaka shi ba wannan magana ta ja hankali sosai inda shi kuma jarumi awwal wacce ke gani wato duk abin da jaruma hadiza gaban ta yi bata kyauta ba domin lokacin da ta zo wato masana'antar kanewood ko hausa ba ta ji haka aka taimaka aka ɗora ta a cikin fim kuma har ta zo ta ɗaukaka a duniya wato yanzu tana ganin cewar ta ya isa yanka har irin su alnuhu take ƙoƙarin ta wa magana babu shakka wannan bidiyo da wato awwal wace wasu daga cikin masoya ko kuma mace wanda suka ga wannan bidiyo wasu sun yaba masa duba da maganganun da ya faɗa wasu sun ce ya yi daidai akan maganar da yi wasu kuma suna ganin cewa babu shakka shi kansa bai kyauta ba akan maganar da ya yi kamar da wato daga cikinsu akwai wato hafsa shehu inda wato hafsa shehu ta yi wani rubutu ita ma wato a ƙarƙashin wannan wato zage-zage da shi awwal watsin ya yi wato a dangane da wannan batu inda ita wato hafsa shehu kamar yadda kuke gani haka take faɗa cewa to gaskiya Ba ta kyauta ba kan amma kai ɗin ma ba daɗi wannan zagin don allah a riƙa ƙuri da rayuwa idan za ku yi gyara ba sai an yi irin wannan zagin ba saboda girma muke yi please kuma mu hausawa ne ba iya isa kaɗai ba official adam e zango ba wai adam e zangon ba ne bai ce gaskiya nawa allah ya saka kuma wani kuɗi da suke gadara da shi mun san ba a harkar fim suka samu ba kuma dai a abuja tsoho ba zai kira ki ya baki kyautan kuɗi haka kawai bai yi harkar sharhodiya da ke ba sai kuma ramatullah ta ce wallahi kana da gaskiya hadiza ba ta yi daidai ba ko a banza su alinuhu ba tsararta ba ne kuma sai nana ta abin take kamar wacce aka turo ke ba 'yar ƙasa ba ai sai ki iya zamanki ashe indisfilin ne ashe indisfilini ce ke hadiza gabon ina ganin ki kamar wayiya ashe da sauƙi maganar gaskiya sa'alinu sun wuce zagi a gurinki ko ko abin dariya ke ɗin yaushe yaushe to dai a dai da yaren faransanci ta rubuta abin da ta rubuta to dai wannan rigima babu shakka dai tana wato tsalle tana dabo saboda wasu suna ganin cewa abinda hadiza gaban dai ta yi daidai amma waɗanda suke ganin wato abin da hadiza gaban ta yi ba ta daidai ba sun fi yawa saboda kwata-kwata abin da ta yi ba ta kyauta ba ba mutane ne waɗanda ya kamata ta zage su ba ko ta ɗaga magana a kansu to masu mu wannan dai shine dai a takaice abin da muke dauke da shi akan wannan rahoto shi me za ku ce a dangane da wannan rahoto da muka kawo muku mun gode